بسم الله الرحمن الرحيم الإمام ابن رجب الحمد لرحمة الله عليه أتشغلنا لتاتنا سنكشف الكربة في وصف حال أهل الكربة ينا لساقو من يدع الدين من يتاسو da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tarar da mutane da yadda ya da'awa da yadda ya bar sahabban salami lafiya akan milla akan kauli daya ba sabani babu rikici to ana nan ana nan sai fitinu guda biyu suka shiga cikinsu da fitinatu shubuhati da fitinatu shahawati to shine sai yake cewa ya mana bayani a kan fitnatu shubuhati ya kafa hujja da ne da hadisin iftiraqul umma ko istajja bi hadisi iftiraqul umma to sai ya ce wa amma fitnatu shahawati amma fitina ta sha'awa fitina ta sha'awa ilimi a aiki da ilimin ga ilimin amma ba a aiki da shi fitnatu shahawat san duniya fitnatu shahawat san zuciya fitnatu shahawat san zuciya fitnatu shahawat san jin daɗi su suke tattaruwa su ja mai ilimi ya ki aiki da ilimin sai je koma yana bin fata mun gane? wa an ba fitnatu shahawati amma fitina ta sha'awa sha'awi fi sahihi muslim ya zo a cikin sahihu muslim an abdullahi ibn Amrin. daga sayyiduna abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ياتي Waya za ku zamo زمون ya labarin ku zai zama ya halin ku zai zama kuna jin ba za ku canza ba kuna jin ba za ku ruɗe ku shiga halaka ba idza futihat alaikum khaza'inu faris wa rumi idan aka buɗe muku taskokin farisa da ru? farisa da ru? wani malami kwanan ne yake ban labari yace wani malami ya rasu a cikin manya-manyan malaman izala ya taɓa ce mai can shekarun baya yake san dalilin da yasa muke zuwa wa'azi mu je mu da lafiya ya ce a alga malam ya ce ba kuɗi ya ce ba kuɗi sai ka ga mutum ya zo masu kuɗin masu da yawa sai mutum ya ajiye mota shi ce kyauta a tafi wa'azi ko sisi ba za a ba shi ba shi zai tuka babban mutum alhaji wani ma motocin ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ya jera sai ce duk wanda zai tafi wa'azi a zo a je wa'azi ko ina za a ji cikin haɗin kai wani ya je da bargo biyu ya ba ɗan uwan shi bargo ɗaya a ci abinci tare a yi abubuwa ya ɗaya yace kasan dalilin da ya sa ba mu rigima yace ka dalilin da ya sa muke wannan abun kan a haɗe ya ce ba kuɗi ce in kuɗi suka zo za a rabu to sai gashi kuɗi sun yi ana samun kuɗi sai rigima ta in ka zo kana dirasa a kan rigima izala da rabuwar gida biyu daga ce akwai kuɗi da ke da kake ganin suna da amfani amma akwai shari eh, su matsayin su ɗaya da bayi kuɗi ba wallahi kuɗi ba su wuce bayi ba haka ma malamai suke kamanta kuɗi bayi ne dole ka shiga dole in shiga amma ka je ka zauna a bayi in mutum ya ɗauki bayi a matsayin wajen zaman zame shi ya koma haukaci da ka shiga ka biya bukatar ka fito shi kenan yasa da bahaushe yake faɗi yake cewa da kuɗi da maciji maganin su kisa wallahi ya daidai ya kuskure ba maganin su kisa kuɗi da maciji maganin su kisa wanda aka kashe shi duk ko kashe su zama lafiya za su amma in kana kallon su kuna abokantaka kai aboki da maciji gidan ku ɗaya wanda kwana tare da maciji kuma ƙila ku bubuwa eh? ko wannan menene tsayin nan ko kasa ina mai tsaron nan in ke tsara sai a zama paralyzed sai a samu paralyzed da sai tsara shi kenan ita da sai tsara sai kwakwalwa take tafiya kai kafin ta kwakwalwa yake tafiya sai mutum ya samu stroke shi kenan ya gama aiki to ire-iren su to matsayin su ɗaya da kuɗi in ka ce su ne abokananka haka za ka zauna da su maganin su biya maka bukata ka taimaki mutane kai ma ka biya bukatar ta ka bauta ma Allah lami lafiya amma in mutum ya sa su a cikin zuciyar shi kullum tunaninsa kuɗi Allah ba zai zauna lafiya ba ayyu qaumin antum ayyu qaumin antum wadanne mutane za ku zama a lokacin aka bude muku taskokin farisa da ru kuka samu al-abyadu da al-ahmaru kuka samu al da al-bidu kuka samu kuɗi ja da kuɗi fari jan kuɗi zinariya farin kuɗi azirfa ya za ku zamo annin sun fi tambaye sahabbai فقال عبد الرحمن بن عوف sai sahaban annabi sallama sayyidina abdurrahman ibn auf ina cikin fuqaha us-sahaba sayyidina abdurrahman naqulu kama amarna Allah sai mu faɗa kaman yadda Allah ya ce mu mana la in shakartum la azidannakum za mu gode ma Allah shine naqulu kama amarna Allah za mu yadda Allah ya ce ni wato za mu gode masa qala sai ya ce awa ghayru zalika shin ba wannan bane fa tanafasuna ba abin da nake nufi za ku rika gasa a tsakanin junanku kowa na tunanin ya wuce wani shine munafasa wane yana tunanin ya wuce wani wane ya gida kaza sau da shi ma wane ya tsallake ya je fiye da nata sun mata ta hasa duna sannan za ku rika tashin juna in kuɗi suka zo za a rika tashi wani ya ga wani ya canza riga sai ya ji kunci a ransa wani ya ga wani ya canza mota wani ya ga wani ya canza gida ana samun dukiya haka ake komawa a yi fitina ta zo sun mata ta dabaruna sannan za ku rika gaba za su jawo muku gaba sun ma ta gazuna sannan za ku rika bugu cutar juna kowa zai rike ya rike cutar dan uwansa ya za a wani ya tille ma wani kafa ya za a wani ya kashe wani duk kuɗi suke jawo wannan fitnatu cike kenan wannan hadisin ya ishe suka fahimci abin nan kuma manzon salama wannan yana cikin yana cikin talabbu'i na annabi salama yana cikin alamun nubuwa wanzu su ce za ku buɗe farisa za ku samu kuɗi za ku buɗe ru alheri ne amma ne fihi dakhan dakhnun akwai guguɗi a samanta alheri ne amma da guguɗi. wasu za a fitine su da wannan kuma tun daga wannan shi ke nan Wafi سيه البخاري أن أمر بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنم سميت والله نارا إلى الله ما الفقه أخشى عليكم wallahi ba talauci nake jin muku tsoro ba ko mal faqara akhsha alaikum wallahi ba talauci nake jin muku tsoro ba walakin akhsha alaikum an tubsata alaikum ad-dunya sai dai ina jin muku tsoro a shimfiɗa muku duniya kama busikat ala man kana qablakum kaman yadda aka shimfiɗa ma waɗanda suke kafin ku fatatanafasuha sai ku gasa a wajen neman ta kama tanafasuha kamar yadda suka ga gasa a kanta fatuhulika kum kama a ahlakatkum sai duniya ta halakar da ku kamar yadda halakar da wadanda suka kafa wannan dutse ita ce za ta kai ma matsayin da manzon su ne ce a daina wa'azi in ka ga dukiya manzon su ne ce hatta idza ra'aita shuhhan muta'an wa hawan muta'an wa ijaba kulli dhi ra'yi wa ijaba kulli dhi ra'ayin bi ra'yihi fa alayki bi zati nafsika in aka kai wannan matakin abu uku suka faru kuma dukiya ke jawo su hatta idan ra'aita shuhan muba'a har sai ka ga mutane ke ta suke bi kowa kanki ya sani wa hawan mutaba'an kowa san zuciyar shi yake bi wai ijaba kulli bi ra'ayin bi ra'ayi kowa ra'ayinta shine daidai to in kuma mutane sun kai wannan matsayin dukiya ce ta jawo musu haka to ku alaika bi zati nafsika to nan ka kanka shine matakin da ake cewa aka halasta adina wa'azi ku da duniya ce ke jawo mutane wannan wannan fitnatu shahawati kenan وفي الصحيحين من حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه أيضا حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه بمن قال سما كتنك ثم أنا ولا حديث ولما فتحت كنوز كسرى على أمر لو كتير أكتنا ترى أكسامتك سنترال بانك سنترال بانك cibiyar kuɗi ta kisira bayan an yi fatu bayan an yi fatul qadisiyya bayan yakin qadisiyya ya zamanin sayyidina Umar akai fatul qadisiyya shekara ta 18 bayan hijira kai wannan tuciya ma duduwa aka samu a zamanin sayyidina Umar baka sai sayyidina Umar saboda fikihu ya fashe da kuka tuno da waɗannan hadisa wa qala sai ce inna haza lam yuftah ala qaumin qattu wallahi irin wannan dukiyar ba a taɓa buɗe ma wasu mutane ba illa ju'ila suhun bayyana ba sai sai an sanya bala'insu a tsakanin junansu yake ji ana mare mare ba jin wani malami na ma wannan mai waka raddi kuɗi mai safaɗa da uwa kuɗi mai safaɗa da uba wai na mushi raddi shin ne zai safaɗa da uwa da uba wai na masa rabi a rediyo na je na masa rabi na ce to kan wannan malamin ya sa kan zuciya da ma dai ya ce alaga tun ban me kika aje kiɗan amma kai wa'azi kuɗi mai sa faɗa da uwa kuɗi mai sa faɗa da uba mawaƙi na faɗa mana suwar abin da kuɗi ke yi ne a waƙi ba yana halastawa ba yari yana sa kuɗi sawa to kaga wannan nan su ne fitina sai na umar radiyallahu ta'ala ne ce ba a taɓa ba wasu dukiya ta yawa ba illa ju'ila ba a suhun bayna wasu sai an sanya abinda in kuna masallacin ku ba a samun taimako a yi a yi a yi ila ma ba lasifika a masallacin ko ana na ana nan sai aka zo aka ce ai ga wasu kuɗi ko gwamna na yi da ku ya ba ku gudunmuwa ko wani kwamishina ko wani sanata shi kenan sai a ce liman ya cinye sai ga an gaba tsakanin liman da na'ibi sai ga ana gaba tsakanin liman da lada haka ake ko ba haka ba ko da kowa fahimci bai kuɗin nan ba sai ma juna ganin wani kallo kallo lokacin zaman lafiya ku kuke yi ai komai ai komai ai komai zai yi wa daidai amma kuɗi na zuwa sai a shiga fitina sai a shiga rigima in Allah bai muku gamda fitar kun kau da shaidan gefe guda ba to wanda ya sai ya jawo dalilin rabuwa ku nan. kai kai na misalin da muka bada na izala wannan duk kowa ya sani shi yasa nake buga misali da shi ba wai wani abu bane boyayye an san zamanin da aka zo aka rike ba malaman mu motoci chassis in in in 504 din nan kike ce ko aka fara badawa ana kai su maka ana kai su umara sannan kuma wani shugaban kasa ya sauka aka je mishi aka je mai minna ya gama mulki lafiya ya ba da wasu kuɗi to tun daga hanya aka fara faɗa wanda da shi aka je shi yake ban labari yana nan da ransa shi yake ban labari da shi aka je ya ce haka suka yi uwar watsi isu isu akan ya za a raba wannan kuɗin to kuɗi aka suke jawowa yanzu za a je misali a kan gwamna gwamnonin da sukan gaya sukan su ce a ce an je ganin su je su ɗau kuɗi sai su bada ko da an ga kuɗin nan sai a fara rigima sai gwamnan da aka bada labari aka ce an je da aka je shi kenan sai ɗauko bayan an gama bikin aka gama komai sai ɗauko wasu kwalaye kwali ne a rufe kwali kwali ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba sai ya ba da ci to da Allah ya ci araba ce ya ci araba shi ce aka taho hanya ana tahowa hanya aka kula ana ta maganganu kowa a zuciya shi da mota <laughs> ana cikin mota kowa na cikin shi kashe shi wasu na na faɗin abin da ke cin zuciya a wallahi ne ƙara aure zan yi dama mata ta ta ne ne ita kai nake da ita na kasa wani na cewa an yi maka dan tafi uwa na ta faɗin burinsa yake na aka kai wani waje aka ce tsaya ai bawali alhali dama ba bawalin Allah da annabu bai ana tsayawa bawalin nan sai aka ce a tsaya a raba kafin a shiga gari suna buɗe wannan wannan wannan kwali ko sai suka ga ashe littafin tajwidi kitabu tajwidi ne aka sassa da hoton wannan gwamna sai kowa fuskar shi ta canza kaga kuɗi ke ko haka kuɗi suke jawo suke jawo mutane ba karamar fitina ba ce wallahi ku na dariya fitina ce mu ma ba mu wuce wannan matsayin ba har yanzu muna ciki suna ce maka kuɗi ne jijjilmawa a waje ku zai ga fitina kuma na zuwa wa kana annabi sallallahu alaihi wasallam yakhsha ala ummati hatayn fitnatayn manzon Allah ta sama ya kasance yana jimma al'ummarsa tsoron waɗannan fitinin guda biyu da wace da wace fitinatu shubuhati da fitinatu shahawati kama fi musnad al-imam ahmad kaman yadda ya tabbata a cikin musnad na al-imam ahmad bin hanbal rahmatullahi alayhi an abi barzata daga al-imam abu sayyidina abu barzata al-aslami عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي يتشي إنما أخشى عليكم شهوات الغي ina ji muku tsoron sha'awa ta zalunci domin alghayu shi ke jawo sha'awa fi butunikum a cikin tukunkunan ku abinda za ku rika ci wa furujikum da kuma al'auran ku ku zama ba ku da haƙuri game da su sannan wa mubillatil fitan sannan kuma ina jin muku tsoron masu ɓatarwa daga cikin fitinoli wa fi riwaya wa mubillatil hawa da kuma abubuwa masu ɓatarwa na san zuciya annabi da sun ya ce yana jin mana tsoron waɗannan abubuwan guda biyu so daga ba ƙaramin fitinu ne a cikin al'umma su suke haifar da bala'i a cikin al'umma na karanta mana hadisin al'imamu tirmidhi na sayyiduna abdurrahman ibn auf radiyallahu ta'ala anhu sayyidina abdurrahman yake cewa ibtulina bidzarra'i ra'ifa sabarna an jarrabe mu lokacin ba mu da komai talauci da talauci aka jarraba mu muka haƙura Habbai farko ba kuɗi ba komai haka ake rayuwa wani ya ɗau dutse ya sama cikinsa saboda yunwa ya ce sun mabutulina bi ra'ifa nan na siya. amma da kuɗi suka zo aka jarrabe mu da kuɗi sai muka kasa haƙuri sai ga muna rigima da juna yanzu wani za a zagi Allah ba zai damu ba amma ka cin mashi kuɗi to sai inda kafin shi ya kare in ka ga mutum na jijiyar wuya yana tada jijiyar wuya to an taɓa mashi amma a gaban shi za a zagi Allah ba zai iya komai ba a zagi manzo Allah ba zai iya komai ba kina ta me sha'awa waɗannan suna nan a cikin al'umma kuma su suke halakar da al'umma sai al'umma ta waƙe shi ne sakamakon abin da al'imam ibn rajab yake sun ya kai al'umma ta watsi al'umma ta shiga rigima al'umma ta shiga cikin tashin hankali da fitinu kala kala sahabban annabi salama waɗanda suka yi fitina ta gudana a tsakaninsu musamman yakin jamal da aka yi da kuma sassain da aka yi su a kankashin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba dukiya ta sa suke fada ba amma waɗanda suke gewaye da su waɗanda su suke tafiya dukiya suke mawa duniya suke mawa amma sayyidina ali sayyidina abu muawiya radiyallahu ta'ala anhuma ba duniya ba ce a gaban su kowa burinsa shine yana kallon dan uwansa ya kauce ma daidai ya bawo kan hanya muawiya radiyallahu ta'ala anhu fahimta ta ita ce sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu ya ki tsaye da haddi da waɗanda suka kashe usman ibn affan shi fahimta sun da mu'awiya kenan saboda ka zo ka tsaye da haddi ga waɗannan waɗanda suka kashe sai da Usman ibn Affan sannan dole ta zauna lafiya shi kuma sai da Ali yana ganin sai da Muawiya ya ki masa mubaya'a saboda da ya masa mubaya'a su zo su haɗu su yi ƙarfi sai a kakkamo waɗannan da suka yi kashe sai da Usman ibn Affan a tsere musu da haddi wannan ya ja rigima tsakaninsu amma ba duniya ba ce amma waɗanda suke gefansu waɗanda ba sahabbai ba ne su su suka rika ziga fitina su burinsu kowannensu wani ya riga ya samu dukiya in ya bari in ya bari aka samu sulhu to zai sha wuya yana cikin waɗanda suka shi sai da Usman bin Affan yanzu kuma ya samu dukiya to in aka samu sulhu tsakanin sayyidina ali da sayyidina muawiya radiyallahu anhuma shi ke ya san kanshi zai dawo to ya zai yi ta kunna wutar fitina ya ta tada bala'i ya ta tada bala'i fi tarjima in tarjima ina wani za a gano wasu masu haji wanda suka yi fitar kai Ko za a iya ba to haka suka yi kai suka yi kai suka yi al'umma ta shiga halin ta shiga har halin da muke ciki a yau to wasu suna nan su burin su kenan duk wannan gyaran da ake yi a ƙasar nan na hana cin hanci da zirmiye da satan dukiyar al'umma to wasu suna nan ba su yadda a yi ba sau don aka yi za ta zirma da su in aka yi aka yi abin da ke sosai to sun san ba za su sha ba Allah subhanahu ta'ala shi ya mu ya ganar da mu ya tsare mu daga fitilin nan duka guda biyu Allah subhanahu wa ta'ala ya mu cika da imani wa sallallahu wa wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh fa yake tambaya na mi يا ابو حدثنا مالك بن دينار عن عبد الله بن غالي هو الحراني. امم. غناقه. sunakun ya kasa to nawa ne na gaske yana mahaifaki ne huwal hujjani al-hujjani yawwa hujjani ne irin shi kuma zai iya yiwa ya zama yana da nisba biyu zai iya yiwa yana da nisba biyu ban da tarda masa gaskiya ba kulwata ku bari zuwa sati mai zuwa sai in kun zo haka muka yi na labul aswadu dili ko <laughs> addu'a ne addili za ana ce masa so za mu duba sai mu sati mai zuwa Allah ko da na manta ku tuna insha Allah to siwa to alhamdulillah wa kafa subhanallahi wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum